radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dijiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na mulek a iran daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan da sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin kanan labarai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yadda Allah amma nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau alhamis tara ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan muharram a shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kokon sun cewa shekaru 1382 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan muharram shekara ta 61 hijira kamariya aka yaƙi wanda ya fi jan hankali a tarihin bil'adama da kuma tarihin musulunci a yankin karbala na ƙasar iraki imam sani alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake amincewa ya yi wa da dan mu baya a matsayin khalifa musulmi saboda masanin da yake da ita akan cewa bai dace da wannan matsayi ba imam hussein alaihi salam tare da sahabbansa waɗanda wasu su iyalan gidan manzan allah ne sun ci gaba da yin turjiya da ƙin miƙa waya ga azzalumai tun daga safiyar ranar ashura har zuwa bayan azahar a lokacin ne dukkaninsu suke shahada sannan kuma sojojin zida dan ma'awiya suka kama mata da sauran kananan yara a matsayin ribatattun yaƙi wannan jarunta da kuma sadaukarwa da imam sani alaihi salam da sahabbansa waɗanda adadinsu bai wuce saba'in da biyu ba suka nuna ta zama abin koyi ga dukkanin bil'adama musamman ma musulmi waɗanda suka yaƙi a zalman sarakuna daga bisani har ila yau ta zama abin buga misali ga matsayin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kare addinin musulunci daga gurbata a hannun asalman sarakuna da shugabanni a tsawon tarihi yunkurin ashura dai shine cece addinin musulunci ya kuma zama garkuwa a gare shi a duk tsawon tarihinsa game da kuma hakan ya zama abin koyi ga masu gwagwarmayar neman yanci da tsayar da adalci a duniya har ma da waɗanda ba musulmi ba da yadda mahatma gandhi tsohon firaministan ƙasar inda ya bayyana cewa ya ɗauki darasi ne daga gwagwarmayar imam husaini wajen yin tsayin daka a gaban azalmai da kin mika wuya a gare su daga ƙarshen masu saurare ko san cewa shekaru 1376 da suka gabata a rana irin ta yau wato kuma ga watan muharram na shekara ta 67 hijira kamariya shekaru shida bayan waƙiyar ashura aka halaka ubaidullah bin ziyad gwamnan kufa wanda ya tattara sojojin yazid dan ma'auya domin kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato imam Hussein alaihi salam a Karbala sojojin Muhtar al-Thaqafi sune suka dauke fansar kisar imam Hussein alaihi salam akan Ubaidullah bin zayyad Muhtar al-Thaqafi yana daga cikin musulmai waɗanda suka yi yunkurin ɗaukar fansar jinin shahidan Karbala domin haka rana irin ta yau a wani wuri a kusa da birnin mosul na kasar iraki yaƙi ya barke tsakanin rundunar muktar thakafi da kuma sarki abdulmalik bin marwan karkashin jagorancin ubaidullah bin ziyad inda ibrahim dan malikul ashtar kuma ɗaya daga cikin sojojin muktar thakafi ya ritsa da shi ya kuma sara kansa da takobi ya halaka shi Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madalla yanzu lokaci shaida za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne ake gudanar da tarukan juyayin ashura a ko'ina cikin faɗin duniya. sayid nasrullah ya gargaɗi amurka da isra'ila kan taɓa jirgin ruwa da yake ɗauke da mai daga iran zuwa ƙasar labanan shugabannin iran da rasha sun tattauna akan halin da ake ciki a ƙasar afghanistan Tunzu kuma ga labaran da ke daki. a yau ne ake gudanar da tarukan juyayin ashura ko ina a cikin faɗin duniya domin tunawa da kisan gillan da aka yi wa imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi da alansa tsarkaka a Karbala da sauran zirar manzan Allah da suke tare da shi a lokacin tun sama da makonni biyu da suka gabata ne dai aka fara gudanar da irin waɗannan shirye-shirye na ɗaukar bakuncin waɗannan taruka a ƙasar iraki musamman ma a birnin karbala inda anan ne hubbaran imam hussein alaihi salam yake tare da sauran zirar manzan allah waɗanda aka kashe su tare da shi a wannan shekarar dai an ɗauki ƙwararren matakai na kiwon lafiya yayin gudanar da tarukan na juyayin ashura a birnin karbala da sauran manyan birane na ƙasar iraki waɗanda suka hada da bagadaza najab da dai sauransu domin hana yaɗuwar cutar corona hakan kuma an ɗauki tsauraran matakai na tsaro domin bayar da kariya ga masu gudanar da tarukan inda dubban jami'an tsaro suke gudanar da ayyukan tsaro a ko'ina cikin faɗin ƙasar baya ga kasar iraki ana gudanar da irin waɗannan taruka a kasar iran labanan syria kuwait bahrain saudiya yemen turkiya pakistan india da kasashe da dama a yankin gabas ta tsakiya da kuma kasashen asiya kamar da kuma a kasashen afirka da dama daga cikin kasashen da suka hada da nigeria niger ghana mali burkina faso kenya tanzania afirka ta kudu da dai sauransu da ana gudanar da irin waɗannan taruka a yau ga lamarin yake a kasashen turai da na latin amurka da suka hada da birtaniya faransa jamus holland italiya amurka Kanada, argentina brazil da dai sauransu babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah ya gargaɗi amurka da isra'ila da ƙawayensu da kada su kuskura su gigin taɓa jirgin ruwa wanda yake dauke da mai daga ƙasar iran zuwa labanan sai nasarallah na hakan ne a yau a lokacin da yake gabatar jawabi a taron ashura inda ya shirya cewa 'yan sa'o'i kaɗan da suka rage katafaren jirgin ruwan iran ɗauke da man fetur zai isa ƙasar labanan sannan kuma ya bayyana cewa wannan haƙƙi ne na gwamnatin ƙasar labanan wanda ya rataya a kanta da ta samar da wadataccen mai ga dukkanin al'ummar ƙasar amma saboda matsalolin da aka jefa ƙasar labanan a ciki hakan ya gagara wanda hakan ne ya sa alatilas ƙungiyar hezbollah ta shiga cikin lamarin domin samar da wadataccen mai ga al'ummar labanan daga ƙasar iran ya kara da cewa baya ga wannan jirgin akwai wasu manyan jiragen ruwa dauke da man fetur da dangoginsa waɗanda kuma suke kan hanyar su zuwa ta ƙasar labanan inda ya ce yana gargaɗin amurka da isra'ila da sauran ƙawayensu da su kiyaye domin kuwa taɓa waɗannan jirage yana a matsayin taɓa al'ummar ƙasar labanan ne baki ɗaya wanda hezbollah a shirye take ta yi komi a kan hakan sannan kuma ya ishara da cewa bayan kashin da amurka ta sha a ƙasar afghanistan da kuma ficewar ta yi daga ƙasar a cikin ƙasƙanci da kunya a halin yanzu hankula sun koma a kan kasar amurka a cikin kasashen siriya da iraki wanda a cewarsa a can ma za su fice a cikin kaskanci da kunya to jama'a masu warika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugabannin kasashen iran da rasha sun tattauna akan halin da ake ciki a kasar afghanistan da kuma sauran batutuwa waɗanda suka shafi batun shirin iran na makamashin nukiliya a zantawar da suka gudanar a jiya shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da kuma shugaba vladimir putin na kasar rasha sun taɓo batun halin da ake ciki a kasar afghanistan da kuma yadda za su haɗa karfi da karfe wajen yin aiki tare domin tabbatar da cewa kasar ba ta wargaje ba ra'isi da putin sun jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashe makwabtan kasar afghanistan domin ganin kasar ta samu zaman lafiya da kuma hana barkewar duk wani rikici wanda ka iya kai kasar ga shiga cikin yakin basasa baya ga haka kuma shugabannin na rasha da iran sun tattauna batun yarjejeniyar nukiliya akan shirin iran da kuma mahimmanci na sake farfado da wannan yarjejeniya inda ra'isi ya dora alhakin dukkanin abin da ya faru na tsaiko ta fuskar wannan yarjejeniya akan kasar amurka ibrahim ra'isi da kuma vladimir putin sun jaddada wajibcin ci gaba da ƙara bunƙasa alaka da kuma yin aiki tare a dukkanin bangarori a tsakanin rasha da iran kafin wannan lokacin ma dai a jiya shugaban kasar china xi jinping ya tuntubi shugaba ibrahim ra'isi ta waya tarho inda suka tattauna batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a afghanistan da sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa tsakanin ƙasashen biyu kakakin ƙungiyar gwagwarmaya a iraki ta nujuba ya bayyana abin da yake faruwa a afghanistan da cewa darasi ne ga ƙawayen amurka bangaren yaɗa labarai na ƙungiyar gwagwarmaya a ƙasar iraki ta nujuba ya da rahoton cewa kakakin kungiyar nasar ashumari ya bayyana abin da yake faruwa a kasar afghanistan da cewa darasi ne ga kawayen amurka a duk inda suke injiniya nasar ashumari ya ce a lokacin da aka shirya wa iraki makirci aka turo 'yan ta'addan da'ish daga kasashen duniya domin su wargaza kasar su kuma mamaye ta da sunan kafa dolar halifanci idan da ba don sadaukarwar da rundunar sa kai ta kasar iraki ta shida sha'abi ta yi ba da tun a shekara ta 2014 birnin bagadaza ya zama kamar yadda birnin kabul ya zama a halin yanzu a shekara ta 2021 ya ce wannan babban darasi ne da ya kamata kasashen da suke dogaro da amurka bisa zaton cewa ita ce za ta kare su ko tabbatar musu da tsaro da su kwana da sanin cewa amurka abin da ke gabanta shine maslahata ƙungiyar najoba dai babbar rishi ne na dakarun sa kai na al'ummar kasar iraki waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen karya lagon 'yan ta'addan takfir na daesh a kasar irakin to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da labaran sauran labaran duniya sai sauran shirshirenmu inda zamu fara da shirin nan na muleka iran bismillahir rahmanir rahim ya masu wurare assalamu alaikum bar da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangawi daban-daban musamman a bangaren yawon bude ido a fadin kasar. da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan ƙasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'awar yawon buɗe ido shine gare alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarkwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon ba ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zabar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani akan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajistan sa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za a kai ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun dolat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta amintawa da shi ba a cikin kwakwalwa idan ka kai ziyara garin yazd kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yaz ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yas ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin ƙwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne da ke nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan kai sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zama na cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to ma saurare da yake lokacin da aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan amma da din wanda akwai jimuriyoyinsu ni ne na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a adireshin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cikin ranakun juyayi na zagayowar shahadar imam hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. A yau shirin namu ya gaisa muku Iman mir shukuri ne domin rera mana waƙar da ya yi ta juyayi ta zagayowar ranar shahadar imam hussein alaihi salam ai saurari lafiya da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin ga waƙar kamar da take daga bakin mai ita Usman Mirshukuri an gaishe ka da wannan waka ta juyayi da ka gabatar mana. Da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki. Amma duk waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can anjima jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu dun da kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya thank you